yau asabar 20 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratu Yasin kuma jiya mun tsaya aya ta 29 yau za mu tashi aya ta 30 ya hasratan alal ibad a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون آه، الله تبارك وتعالى bayan ya gama ba da labarin alƙaryar da ya aika ma manzanni biyu ya ƙara ƙarfafa su da manzo na uku suka ƙi imani aka samu wani mutum ya zo daga ƙarshen madina ya nemi musu wa'azi suka kashe shi kuma Allah ya saka su aljanna Allah ya ce ma annabi sallallahu ya ba mutanen makka labarin wannan alƙaryar ne domin ya nuna musu ƙarshen waɗanda ba su yi imani ba ga abin da yake kasancewa tare da su ƙarshen masu auka ma manzanni ƙarshen masu auka ma muminai ga irin abin da ke aukuwa gare su domin sun kasance suna gaya ma annaba annabi sallallahu irin abin da wayancan mutane suka kasance suna gaya ma annabawansu don haka yayi haka a gaya musu ya kasance misali gare su sai Allah ya ce ya na alal ibad kai cun bayina duk lokacin da wani manzo ya zo musu ma ya'tihim min rasulin wani manzo bai taba zo musu ba illa kanu bihi yastahzi'una face sai sun kasance suna izgili da shi don haka kai annabi sallallahu alaihi yadda mutanen makka ke izgili da kai yadda kaga wayancan sun yi izgili da annabawan da aka aiko musu ma'abuta wancan alƙarya haka bayina suke in aiko musu manzo sai su yi mai izgili don haka sai Allah ce ya nadama su ya kaicen su wata Allah yana hikaito yadda za su yi ranar alkiyama duk wanda aka aiko ma annabi ko aka aiko mai annabi aka aiko mai manzo ya yi mai izgili ya ce mahaukaci ne ya ce la'illam tantahu masan na kuma minna azabun alim idan ba ku bari ba za mu jefe ku azaba mai raɗaɗi za ta same ku da gare mu wataransu ce mahaukaci wataransu ce masihirci wataransu ce kaza da kaza to ranar alkiyama duk za su yi da sun sani kuma za su yi nadama don haka Allah ya ce ya hasarata na al’ibad, kai co ya nadama ya kai con bayi ma ya atihim min rasulin babu wani manzo da ya zo musu illa kanu bihi yastahzi'un sai sun kasance suna izgili da shi kuma wannan ya nuna cewa ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya yadda kaga ka zo ba su yi imani da kai ba haka sauran manzanni su ma sun zo ba imani ake da su ba izgili ake da su wasu su sai sun dade sun yi shekara da shekaru suna da awa sannan su samu wasu mutane sun yarda da su wasu su kuma su yi shekara da shekaru suna da awa ba su samu wanda ya yi imani da su ورأيت wa ومعه رجل ورجلان والنبي وليس معه أحد annabi ya ce ni ga wani annabi mutum ɗaya yi imani da shi ni ga wani annabi mutum biyu suka yi imani da shi ni ga wani annabi babu wanda ya yi imani da shi don haka ana wa annabi tasliya ana kwantar san mai da hankali cewa ai haka ita ce al'adar manzanni in suka zo bayi ƙaryata su suke yi daga baya wasu su suke samun waɗanda suka imani da su wasu ma ba za su samu wanda suka imani da su ba abu na biyu wannan ayat nuna muna cewa yin izgili da lamura addini aiki ne na mushrikai bai kamata a same ka kana izgili da lamarin addini ba ba a wasa da abin da ya shafi addini don shi a cikin suratu tauba da Allah ya bamu labarin annabi ya dawo da tabuka ana tafiya ga hanya ku ji wa'annan da su aka fita yakin tabuka da su ake dawowa ga hanya amma suka yi izgili da muminai cewa sun cika son abinci sun cika ragganci sai Allah ya saukar da wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nahubu wa nal'ab قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Allah ce wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhubu wa nal'ab ya an tambaye su zasu ce a'a mun kasance muna kutsawa cikin lamari muna labari ne kawai labari ne kawai na mai rage tafiya na mai doguwa wanda ya dauki doguwa hanya yayi labari domin hanya ta rage mai wa nal'abu ai wasa muke yi haka wanda zai izgili da mai hijabi wanda zai izgili da mai niqabi wanda zai izgili da wanda ya dage wando ne wanda zai izgili da wanda ya bagge mu wanda zai izgili da wanda yake lazimta makaranta wanda yake lazimta Qur'ani zai ce ai wasa ce yake yi don haka an yadda wasa kake yi sai Allah ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kace da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke izgili su fa da suka yi magana nan babu wanda ya magana Allah ciki babu wanda ya magana ayoyin Allah ciki babu wanda ya magana manzon Allah ciki mu'minne ne suka wa mumine ne suke amma sai Allah ya ce da Allah da ayoyi ne da manzanni ne wanda ya nuna wanda ya yi izgili da mumini ga wani abu da yake shi'ar ne na addini to kamar ya yi izgili da Allah Kama ya yi izgili da ayoyin Allah Kama ya yi izgili da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba kar ku yadda ku shiga cikin la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum sai Allah ya ce kar ku da wani uzuri kun kafirta sai tabbatar da suna da imani kafin sannan sai ba wai kafirai ba bane ka kafartum sai ce ba da imanikum kun kafirta bayan da kuna da imani don haka kakka yadda kasance cikin masu izgili da wani abu da ake cewa alama ce ta addini idan ba ka iya yin ta to ya fi maka sauƙi ya zan baka yi ta ba ka samu saƙon baka yi ta ba ka samu zunubin baka yi ta ba da a ce ka yi izgili da ita kakka da a same ka cikin masu cewa saki ka tsallake to ai annabi yake daga tufafi ne saman idon sau don haka kai baka ya daga naka idon sau eh lalle kana da zunubi kai laifi amma yafi maka sauki da a same ka kana izgili kana istihza'i ai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ai Allah ya ce a sa hijabi a sa dogon tufafi da ake gane mata baki iya sawa kina nan da zunubin ki kin ba al'aurarki duk abin da ba tafin hannu da huska ba ya fito wuyanki da ya fito gashinki da ya fito da mutsanki da suka fito da hannuwanki da na kafafunki duk kin yi sako kin yi zunubi ana rubuta miki amma da haka kuma ki yi izgili da wata sa hijabi a'a in ki yi haka to kin yi babban abu wanda yake kaiwa ga kafirci haka gemu shi ma annabi sallallahu ya ce a bar gemu annabi sallallahu da gemu yake baka iyawa ka aske naka to kana da naka laifi ka aske naka amma ka a same ka kana izgili da waɗanda suka bari domin kana izgili da waɗanda suka bari kana izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam ne kana izgili da sahabbai ne ne wanda yake izgili da irin waɗannan abin yana kai matsayin kafirci kamar yadda gaya muku shehu dan fodiyo cikin nurul albabi ya kawo waɗannan abubuwan na izgili da muminai cikin abubuwan da wa'inda ke tsammani suna raye su muminai ne amma tare da haka suna izgili da wa'innan abubuwan Ya yace kafirai ne ba su hukunci hukuncin shari'a ba su gudana gare su don haka kakka yadda ka shiga cikin masu izgili da babu ba ta da wasa Allah ya ce da shi aka wasa da ayoyi ne da manzani ne don misali in cewa za ka yi wasa kake yi don haka abokinka ne kana son ka yi wasa da shi da wani abu yi wasa da hulatai. ka je ji wannan ƙeƙen hullarka yi wasa da agogo ne yi wasa da takalmi ne wannan da kai da shi kai wasa da amma kai wasa da ya dage wando kakka wasa da gemu kai wasa da shadda ta kace wannan shadda taka kaza eh ku yi wannan wasa ce tsakaninku can yadda kuka yi babu matsala amma in ka yi da wani alamu da wanda Allah ya ce a ko annabi ya ce ayi to kana shiga cikin damuwa kana shiga cikin sabon Allah kana shiga yana kai zuwa ga yana kai zuwa ga kafirci kakka izgili da masallacin su kakkai izgili da inda suke sallah inda suke ibada kakkai izgili da wannan ko da baka yadda da aqidar su ba baka yadda da fahimtar su ba wannan kai musu raddi irin wanda shari'a ta tanada amma banda izgili da abubuwa da suke alamu ne na addini alamu ne na shari'a zalika wa man yu'azzim wallahi. fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama wasu alamu da ke nuna Allah alamun Allah kamar girmama masallaci ya girmama littafin Allah ya girmama littafan musulunci ya girmama wani abu to wani na yana da takawa da tsoron Allah inda ake gane masu haka wajen girmama abubuwa na alamu a ce a ji Makka tana da girma gare Madina yana da girma gare shi ya ji cewa alkur'ani yana da girma gare shi littafan musulunci yana da girma gare shi kaga mutum in ya ga wani littafi saman Qur'ani sai ya dauki Qur'ani ya mai suwa sama duk yana nuna cewa yana da jin tsoron Allah kaga mutum yana girmama masallaci in an yi mai waya da ya ga sai ya daga murya ya fita wajen masallaci ko kuma ya ga wannan daga murya ya ce sassauta murya cikin masallaci kake ko kuma ya ce mu na riga na shigo masallaci ina girmama wannan alamun na Allah wannan alamu ne na cewa mumine ne amma ina izgili da su to alamu ne na kafirci Da kada wasakka ta taba lamuran addini kada sakka ta taba alamomi na Allah alamomi na addinin musulunci wannan babu kyawu sai Allah ya ce alam yarau kam ahlakna kada ku manta surar makka ce mai karantar da tashi alkiyama don haka da an daga sai ta kawo muna abin da ke nuna tashi alkiyama Allah ya ce alam yarau kama ahlakna qablahum min alquruni shin su yi duba suka gani ba karni nawa muka halakar suwa kafin su annahum ilaihim la yarji'un cewa wayannan karnukan ba za su dawo musu ba yau akwai masu aqida cewa mutum in ya mutu dawowa yake yi kamar aqida 'yan Hinduism cewa mutum in ya mutu in ya yi aikin kwarai sai ya dawo a matsayin mai kuɗi in kuma ya yi mugun aiki sai ya dawo a matsayin talaka don haka su masu yadda da wuta da aljanna amma a nan take duniya kawai wanda ya mutu in lokacin da ka samu rayuwa ta farko ka yi aikin kwarai to shine in ka dawo don haka yanzu duk masu kuɗin nan da ake gani da kaza kaza sun taɓa tahowa a baya sai suka yi aiki kwarai a can baya to amma yanzu suka zo mafi yawa su ba da kwarai suka yi ba <laughs> don haka aljanna mafi yawa ba aiki kwarai kuma Allah mu a Qur'ani Ina sukan waɗanda ya ba dukiya da cewa mafi yawan su ƙaryatawa suke yi to amma suke haka sai Allah ya ce ba su taba ganin su dawo ba ko akwai wanda ya taba jin lalle ya taba tahowa dawowa ne yayi babu wanda ya taba jin tahowa yayi dawowa yayi kowanne don haka kamata ya kaga in aljanna da wuta da ake magana za a sa mutum? zai ji cewa shi din nan ne a duniya da ya yi wahala kaza yi wahala kaza ga yana jin daɗin duniya to amma yanzu in ma yana jin daɗi. bai gane shi ne wanda ya zo bayan yi aikin ƙwarai. don kaga babu wani fa'ida ba ladace aka bashi ba ladace aka bashi da ya kamata ya ji ta a jiki ne cewa shi ne da taho a baya to cikin kahirin makka akwai masu wannan tunanin akwai masu wannan aqidar sai Allah ya ce alam ya kama ahlakna qablahum min alquruni shin ba su ga ƙarni nawa ba ba su ga da yawa cikin ƙarnukan da muka halakar kafin su ba annahum ilayhim la na cewa ba su dawo ba dalili ne cewa fa za a yi tashi alƙiyaman nan fa dalili ne cewa za a koma ga Allah fa dalili ne cewa in an tafi inda Allah wa in kullun lamma jami'un ladaina to wa'ancan karnunnukan da suka wuce gabaninsu suka halaka ba su ga sun dawo ba wa in kullum lamma jami'un ladaina muhbarun dukkanin su za a tattara su gare mu za su halattu watan wayancin karni tun lokacin annabi adamu da ake cewa an halakar da karni kaza karni kaza sun mutu annabi adamu da aiko shi ta da aka yi shekara dubu ana tauhidi duk wannan shekara dubu din sun mutu suna tauhidi daga baya aka aiko annabi nuhu daga baya to duk wayannan da ake faɗi to shine Allah ce wa in lamma jami'un ladaina dukkanin wayancan tattara su aka yi gaba ɗayansu inda muke muhbaruna suke halatta doka dukkanin su za su halattu a ranar tashi alkiyama doka magana tashi alkiyama magana duk mutanen farko da na ƙarshe ne ake tarawa waje ɗaya ba magana mutanen ɗaya da ka sani ba ne, ko da ka yi zama da su ko da ka saba da su ko da ka gan su a'a don a wannan lokacin za ka ga tun mutanen da suka tun lokacin annabi adamu da annabawan da manzannin da mutanen ƙoran da mutanen da ba na ƙoran ba dukkaninsu Allah ya ce wa in kullun lamma jami'u ladaina muhbarun dukkaninsu gaba ɗayansu ladaina inda muke ne muhbaruna ake tattara su ranar tashin alkiyama don haka wannan ya isa su san cewa lalle za a yi tashin alkiyama alama ce babba da ke nuna musu za a yi tashin alkiyama ganin ba su ga waɗanda aka halaka ba kowa ya taho ya ji labarin wasu da suka rasu wani ya ji labarin iyaye ne wani ya gansu ya ji labarin kakanni ne ya ji labarin su ga iyaye ne wani ya ji labarin kakannin kakanni ne ga kakanni ne wani ya ji labarin al'ummomin da suka wuce duk lokacin da ka taho a duniya sai ka ji labarin wani da ya wuce wani ya zo yanzu ya ji ana labarin su sardauna ya ji ana labarin su shehu dan fodiyo ya ji ana labarin su imamu malik ya ji ana labarin to duk wa'annan inda Allah za a tattara su kun bai taba ganin wani ya dawo ba bai taba ganin wani ya dawo ya ce ni ne da na rasu 1966 ni na dawo ba sai dai ai wani sarauni alaka mai wannan lakabin bai taba ganin wani ya dawo ya ce ni ne shehu dan fodiyo ba ba ku ji ana labari na bada na koma dawowa ko wani zai ce shine ibnu Taimiyya ko shine imam malik ko shine imam shafi'i a'a dukkanin su da baku gan su ba Allah ya ce za mu tattara su wajen mu ne za mu tattara su za su tattaru mutanen farko da na ƙarshe haka wannan ya kasance aya ce gare su za a yi tashi alkiyama sannan aya ta gaba wa ayatul lahum وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون Allah ya ce ga wata aya nan wa ayatul lahum kuma aya ce gare su al-ardul maitatu cewa ƙasa matatta wadda za ta bushe ba ta fidda tsiro ahyaynaha sai muka raya ta wa akhrajna minha habban muka fidda ƙwaya daga cikinta ta abinci minhu ya'kulun daga wannan ƙwayar suke ci ibn kathir ya ce wa ayatul lahum ay dalalatul lahum ala wujudi sani'i cikin dalilin da ke nuna musu akwai Allah wanda ya yi su qudratuhu a tamma qudura ce cikakka wa ihya'uhul mauta da raya matattu da yake shine al mai maitatu ƙasa wadda take matatta ai idza kanat maitatun idan ta kasance matatta hamidatun wadda ta kasance busassa la shay'a fiha minan nabati babu komai cikinta na tsero, fa'iza an zanallahu alaiha almaa idan Allah ya sauka san mata ruwa itazzat wa rabat sai ta girgiza sai ta kumbura ta ƙaru wa ambatat min kulli zaujin bahid sai ta fitsuwa daga kowane nau'i mai jan ido ya kasance in abu ya fito yana ƙayatarwa yana ban yana jayar da ido kamar haka Allah ya ce zai raya su irin wannan misalan su yi ta wuce mu Allah yana amfani da raya ƙasa da yake bayan ta mutu da cewa zai raya matattu bayan su mutu ƙasan nan da ya ta mutu shi Allah shi ya raya ta don haka mai iko ne akan raya wa'annan matattun shine wa ayatul lahumul ardul maitatu kuma aya ce gare su ƙasa matatta busassa wanda ga suna ganin ta kowace shekara ahyaynaha muka rayar da ita wa akhrajna minha habban muka fidda tsiro da gareta, muka fidda ƙwaya ta abinci wannan ƙwayar ta abinci faminhu ya'kulun daga wannan ƙwayar suke ci Za ka ƙasa matatta ce sai Allah ya raya ta sai a shuka shinkafa shinkafa ta fito da ita suka ci sai a shuka gero a shuka dawa a shuka masara a shuka alkama su fito da gare su mutane ka ci sai Allah ya ce wannan raya wadda Allah ya wa ƙasa ya isa ta zama aya cewa Allah yana raya matattu bayan sun mutu waje fiye. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون Allah ce waje alna ha jannatin min nakhilin a ƙasa sai muka sanya gonaki na dabino wa anabin da gonaki na inabi wa fajjarna fiha min al-uyun kuma muka tsaga muka ɓuɓɓugo da uyun wato ido na ruwa maɓuɓɓugai na ruwa ya kasance suna ba wa'annan gonakin ruwa kun sai Allah ya musu misali da abin da suka sani na dabino da inabi haka yake ga shinkafa da gero da dawa da 'ya'yan itace da babu su a makka a kowane ƙasa akwai irin 'ya'yan itace da kuma irin ƙwaya ta abinci da Allah yake fisuwa kasancewar da ƙasa ta bushe da gonaki sun bushe amma in an yi ruwa Allah ya raya su a fidda waɗannan gonaki a ɓuɓɓugo da ruwa da ake basu to alama ce ta cewa Allah yana raya matattu bayan sun mutu kamar take surar makka ce dai tana ta muna misallai da abinda mutanen makka suke ganewa na zahiri domin su tabbatar da cewa za a yi tashi alkiyama wanda an riga an haifai da a cikin musulunci sai dai irin waɗannan misallan su ƙara mai imani amma yana da tabbas ɗin Allah zai rayar da matattu bayan sun mutu liyakulu min samarihi liyakulu min samarihi wa ma 'amilathu Allah ya ce liyakulu min samarihi domin su ci daga samarihi daga 'ya'yan itacen da suka fito wama amilatu aidihim malaman tafsiri suna da saɓani game da ma'anar wama amilatu aidihim da abinda hannuwan suka aikata ma dinnan wama amilat tana da mausula ce kenan wama amilatu aidihim wallazi sana'atu aidihim ga abin da eh, ibn kathir yake cewa eh, eh, wa ma amilatu aidihim ai wa ma zaka kulluhu illa min rahmatillahi bihim ai wa ma amilatu aidihim hannayensu basu aikata komai ciki ba Allah shi ke saukar da itace shi ke saukar da ruwa ‘ya'yan itace su hito ba aikin ɗan adam ba ne shi ne wa ma'amilatu ainihin masu ta kasance nafiya babu abin da hannunsu suka yi in ka yi garama ka shiga gonaki a daji za ka ga cewa suna fidda ‘ya'yan itace kuma ba shuka su aka yi ba don haka ba shuka su aka yi ba amma suna fidda ‘ya'yan itace don haka wa ma'amilatu aidihim illa min rahmatillahi bihim rahama Allah ce kawai gare su la bi wala kaddihim ba aikin su bane ba kokarin bane wala bi haulihim wa quwwatihim ba da kokarin su ba da dubarar su bane ba da karhin su bane qala hubnu abbas wa qatada abla ibn abbas qala hubnu abbas wa qatada abla ibn abbas da qatada su suka faɗi haka wali hadha qala don haka Allah ya ce afala yashkuruna shi yanzu ba za su yi godiya ba abinda ba hannuwan su suka yi aikin shi ba ga ya Allah ya fi san musu ai fa halla yashkurunahu alama an'ama bihi alaihim Allah ya ce me yasa ba za su gode mai ba akan wannan ni'imar da ya yi musu min hadhihi ni'am daga wa'annan ni'imomi allati la tu'addu wa la tuhsa wadda ba a kidan yata ko an kidan yata ba a kididdige ta waqtarabnu wannan shine kauli na farko wama amilatu aidihim ma ta kasance nafiya babu abinda hannuwayen suka yi Ba su yi hannuwansu su yi komai ba Allah ya ga dama ya saukar da ruwa ko da sun yi shuka babu wani kokarin su ciki Allah ya ga dama da ya saukar da ruwa kuma ya ga dama ya fidda tsiro waqtar ibn jarir ibnu jarir tabari shi kuma ya zabi bal zama bihi ya ma tabbatar da shi kuma wannan kauli na biyu shine shine daidai walam yahki gairahu illa ihtimalan bai ma yau hikaya wani kauli ba sai dai kawai akan ihtimal yace ma fi qaulihi wa ma amilatu aidihim ma innanta wa ma amilatu aidihim bi ma'ana allazi tana nuhin wallazi amilatu aidihim wato Allah ya saukar da ruwa sai ruwan suka haɗu da ƙoƙarin da suka yi na noma shine uh, wallazi amilatu aidihim taqdiruhu liyakulu min samarihi domin su ci daga waɗannan ƴaƴan itacen wa mimma amilatu aidihim da kuma abinda annuwansu suka aikata ai garasu da shuka su da suka yi wa nasabuhu da aje shi wurin da suka yi na kula da shi qala wa hiya kadhalika fi qira'ati ibn mas'ud ibn jarir taba yace haka yake a qira'a Abdullahi bin mas'ud shi abin da yake karantawa liyakulu min samarihi wa mimma amilatu aydihim cewa su ci daga ƴaƴan itacen da Allah ya ya saukar da ruwa suka fito daga kuma kokarin da hannayen suka yi wajen shuka afala yashkurun shin ba za su gode ma Allah akan haka ba don haka kun ga fassara guda biyu ko dai ta farko wa ma amilatu aydihim babu abin da hannayen su suka yi ciki ta biyu kuma wa ma amilatu aidihim da kokarin da shuka da hannayen suka yi irin wannan fasahohin dukkanin suna tafiya akwai abubuwan tsero da ke fitowa wayanda ba hannu ya shuka su bai yi wani kokari ba sai kaga kawai wasu tsero sun fito kuma wasu sun na abinci ne da ake ci kuma babu wanda ya shuka su kawai mangoro za a ci za a sha a yasuwa sai itin mangoro ya fito babu wanda ya shuka shi babu wanda ya mai ban ruwa kuma ya girma ana ci kuma a zo gonar shinkafa A harzan shukawa aka yi aka bata ruwa aka kula da ita ka wa ma amilatu aidihim yana ɗauka akwai wasu nau'in 'ya'yan itace da hannuwan ɗan adam bai yi wani kokari ba a ciki haka wa ma amilatu aidihim hannu dan adam bai wani kokari ba ya fito kuma wa ma amilatu aidihim yana ɗauka wannan a fasara farko fasara Abdullah ibn Abbas da fasara Qatada fasara ta biyu ta Abdullah ibn Mas'ud wa ma amilatu aidihim Allah ya fi san musu kiro kuma akwai wanda hannuwansu suka yi kokari wajen shuka suka fitar kuma duk mai diba yanayin duniya zai ga haka ne kala biyu akwai wannan akwai wannan shine fa'idar Qur'ani idan magabata wasu ka fassara wasu ka fassara a mafi yawa duk ayat tana doka. don haka akwai wasu nau'in 'ya'yan itace da ba a yi wani kokari ba suka fito akwai wasu kuma sai da aka yi shuka amma dai da ruwan da Allah ya sauka suwa ya kasance ba kokarin ɗan adam bane ne don haka dukkanin su an haɗa sai Allah yake cewa afala yashkuruna shi yanzu ba za su gode ba akan haka kun ga Allah kiran ɗaya yake ai godiya ga ni'imomi yanzu ni'imar mi ce ni'imar kayi shuka ta fito yanzu ba a shuka ta fito ana shuka ta fito don haka Allah ya cinci a gode mai yanzu niman mi ce nima akwai wasu ayan itace da ba a shuka su ba suka fito yanzu babu wasu ayan itace da ba a shuka su ba suka fito akwai don haka Allah ya cinci a gode mai don haka kodi yaushe ka kasance cikin mai gode mai imomin Allah gode mani ma Allah baka tsarsan mata mun karanto Allah ya halicci sama da ƙasa don haka a gode mai Allah ya hitar da tsiro don haka a gode mai Allah ya halicci ɗan adam don haka a gode mai Allah ya baku abinci don haka a gode mai yanzu 'ya'yan itace akwai waɗanda kuka shukawa su fito akwai waɗanda ba ku shukawa su fito don haka afala kuruna shi misa ba za su gode ba don haka mu kasance masu gode mani imomin Allah waɗanda suke tare da mu sai Allah ce subhanallah khalaqal azwaj مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Allah ce subhanan azwaja kullaha to tsarki ya tabbatar ma wanda ya halicci duk wayannan kashe-kashen 'ya'yan itace da kashe-kashen abubuwan da ke fitowa cikin ƙasa daban-daban na dabino da inabi da shinkafa da gero da masara ga sunan kala daban-daban sune azwaj kala daban-daban kullaha dukkaninsu Min matun bitul ardu daga abinda ƙasa take tsirowa da su wa min anfusihim da abin da kawunansu suke tsirowa da su wani ya kasance fari wani ya kasance baki wani ya kasance ja wa min ma la ya'lamuna daga abubuwan da ba ba su sani ba wani mutum sai ya shiga a iso mai wani dabba a ce mai wannan ƙwaron daga ruwa yake a sai ya shiga cikin daji yana karatun forestry sai ya shiga yana karatun abin da ya shafi na ukan tsiro a ce mai wani tsiro kaza ana ci ne wani abu da aka ci wata ƙasa bai taɓa ganin ne ba yana wannan ƙasar wani abu da aka ci wannan ƙasar bai taɓa ganin ne ba yana waccan ƙasar a makka sai da ai musu misali da da inabi da dabino ba su da aiba ba su da lemu don shi alkur'ani bai faɗi wa'annan ba amma a wasu garuruwa akwai aiba akwai lemu akwai abarba akwai gwadda wasu ƙasashe akwai kiwi akwai strawberry akwai komai daban-daban ga yanan shine subhanallazi khalaqal azwaja kullaha tsakiya tabbatar ma wanda ya halicci wa'annan nau'ukan dukkanin da nau'in tsiro kowanne iri na dukkan abinci da muka faɗi mimma tumbitul ardu daga abinda ƙasa take bubbugowa da shi take fissuwa take tsirowa da shi wa min anfusihim daga kawunan su ma akwai kala daban-daban wani dogo wani gajere wani baki wani fari wani mace wani namiji shine azwaj kala daban-daban na mutane da Allah ya halitta wani Allah ya bashi wata mauhiba daban wani yana da wani yare daban da wani bai taba ji ba zai taba ganewa ba wani yana ganin yaren wani yana da wahala shi kuma wannan yana ganin yare ne yana da wahala kowa kullu kullum muyassarun lima khuliqa lahu to duk wannan alamun da ke nuna cewa akwai Allah wa mimma la ya'lamuna da abinda ma basu sani ba wasu malaman zamani suka ce sune motoci da jiragen sama da sauransu to akwai wasu da ba a sani ba waɗanda an san su ba to akwai wasu daban da ba a sani ba kowa kake akwai wasu abubuwa kullum masu karatun waɗannan abubuwa gano wasu tsiro suka yi daban wayanda ba su taɓa ganowa ba gano wasu halittu suka yi daban wayanda ba su taɓa ganowa ba a tudu da ruwa kullun ganowa ake yi Da duk wannan wanda ya halice su ya cincinta a bauta mai kuma ya cincinta a yi imani da cewa yana raya matattu bayan sun mutu ga wata aya nan gaba wa ayatul lahumul layl wa Allah ya ce wa ayatul lahum kuma ga wata aya nan gare su allailu dare naslahu minhu nahara sai mu sanci yini daga ciki don haka ana nan ana nan cikin dare kawai sai kaga sai kaga an sance sai kaga yini ya shigo ana nan ana nan cikin yini sai kaga dare ya shigo shine dare sai a sance yini daga ciki yanzu ga yini ta tafiya yana tafiya ana sance shi kadan kadan kafin a jima kawai sai kaga dare yayi shine wa ayatul lahumul lailu aya ce gare su cewa dare naslafu minhu nahara muna sance yini daga ciki fa idahum mublimun kawai sai su gan su cikin duhu yanzu dare yana nan tafi ana ta sanci yini ana jaye yini ana jaye yini kaɗan kaɗan kafin a jima kawai sai kaga ko ina yayi duhu shine Allah ce fa idahum muzlimuna sai su kawai su gansu cikin duhu ga duhun dare ya shigo wannan ma aya ce ta babu mai iya yin ta sai Allah inda akwai mai iya canza wannan da kasashen da suka ci gaba suna fama da suna bukatar rana ba su da rana wasu su sanyi yayi yawa wata a yi snow ya hana mutane fitowa a gida su canza wannan sai su ce mu dai mun gane a wannan ƙasar abinda muka fi so shine yini ya kasance shi adda yawa za zamu mai da yini ya kasance shi adda yawa abinda muka fi so shine rana tafi kaifi amma babu mai iya yin haka Allah ɗaya ka iya yin haka duk ci gaban da aka yi sai ka ga kasashen da suka fi kowa ci gaba ka ga America an yi wasu kwanaki ba a fitowa ka ga rasha saboda suno ya shafi ko ina har an da hutu an ce ma'aikata su zaman su gida saboda in ka fito motar ka ba ta yi tafiya kafin ka fito sai ka buge glass sannan a kankara ta sauka ga motar ka kofar ka haka to ba mu iya canza haka to ba su ga haka da muke ba iyawa ce ta Allah iko ne na Allah don haka aya ce gare su ya cincinta a bauta mai watan wafi kulle kulli shay'in dalilun ala aku ayatun tadullu ala annahu wahidun komi kaddiba akwai aya da ke nuna cewa Allah shi kadai ne don haka baya bukatar sai an kafa maka hujjoji da yawa rana da wata dare da rana dare da yini dukkanin alamu ne da ke nuna maka akwai Allah kamar da ayoyi na gaba za su ba mu labarin rana da wata wa shamsu tajri li ذلك تقدير العزيز العليم Allah ce cikin ayoyi da suke nuna musu ni kadai na cincinta a bauta min kuma akwai ni suke nuna musu cewa akwai tashi alkiyama washamsu tajri li mustaqarrin laha ga rana tana gudu tana tafiya zuwa wani wani wurin da aka yi mata tanadi zalika takdirul azizil alim wannan kai ka san kaddartawa ce ta mabuwayi mai tsananin ilimi baka ga rana tana gudu hadisi ya zo cikin sahih bukhari annabi sai ya ce ma abu zarin ka san zuwa ina wannan take tafiya yace Allahu wa rasuluhu alam yace tana tafiya har ta yi sujuda kasar al'arshi ta nemi iznin ta fito a bata izini ta fito ta yi kusa ta nemi izni a ce mata ta fito ta inda ta dawo lokacin ne rana za ta fito daga yamma lokacin ne rana za ta fito daga inda take faduwa kun ga wannan duk iko ne na Allah rana tana gudu wannan daɗe sujuda ta zahiri ce take ko kuma irin ta ya tafayyau bilaluhu anil yamini wash shama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun yadda inuwan muke wa Allah sujuda ne ya kasance don tafiyar da take bisa ikon Allah ne don haka Allah shi ya san irin wannan sujudar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin rana tana yi don haka duk wannan alama ce wadda take nuna akwai Allah wadda take nuna Allah yake da iko Allah yake da kudura Allah ya cincinta a bauta mai ta ko ina mutum ya diba ga rana tana gudu har yanzu duk cigaban da aka yi sai a ce an je inda wata ba a cewa an tsaye da shi ko kuma an dawo da shi baya ko an canza mai tafiya ko an ƙara mai haske Ko ni ana yi yanzu wayar ka anyar zaka ƙara brightness TV zaka ƙara haske zaka rage haske amma ba a taɓa yin yadda wata yake ƙara mai haske ko a rage mai haske ba yadda Allah ne ya shi haka ne rana ba a taɓa yadda ake rage mata sai dai a yi inuwa a kare wannan kuma kowa yana iya wannan zaka sai dai a yi wani inuwa da za a kare ka yi inuwa gidanka ka yi inuwa kaza amma a ce rana a rage mata zafi nan ko a ƙara mata zafi can ko a yi mata kaza ko a yi mata kaza har yanzu ba wanda ya iya haka yadda take fitowa gabas ta faɗi yamma haka take fitowa gabas ta faɗi yamma wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana gudu zuwa ga wani wuri da muka yi mata tanadi zalika taqdirul azizil alim wannan kaddartawa ce ta al azizu mabwayi al alimu wanda yake masani tayyib sai Allah ya ce wal qamara wal qamara qaddarnahu manazila hatta Allah ce wal qamara qaddarnahu manazila haka shi ma wata mun kaddarta mai masaukaye hatta ada kal urjunil qadim har ya koma kamar tsumagiyar dabino tsohuwa wadda yin tsumagiyar dabino ta bushe suka ga ta haka wata ke koma zai fito yana dan karami yayi tayi har ya kai daren sha hudu ya kai girma ne sai ya dinga rage girma yana rage haske har koma lokacin da zai mutuwa a gani ya koma ɗan ƙarami kamar yadda ya fito hatta ada kal ujunil qadim har ya koma kamar tsumagiyar dabino wadda ta bushe ta tsuwa sai kasance ta shanye jiki ta koma ya karama haka wata ke komawa ibn kathir ya ce wal qamara qaddarnahu manazila ai ja'alnahu yasiru sayran akhara mun sanya wata shi ma yana irin tashi tafiya tafiya ta musamman ba irin tahiyar rana ba yustadallu bihi ala mudiri shuhuri ana amfani da tafiyar watan akan wucewar watanni wata akwai hikimar da Allah ya sa shi haka nan kama anna shamsa yu'rafu biha al-lailu wan nahar kamar yadda rana ake gane dare da yini da ita yanzu rana ta fito da ta faɗi da gobe rana ta koma fitowa ka san ba jiya bane ka san wani yini ne don haka da rana ake kidanya ku da darurruka kamar ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yas'alunaka anil ahillati suna tambayar ka jinjirin wata da asama qul hiya mawaqitu nasi wal hajj kace ai lokuta ne ga mutane sai a ce bayan jinjirin wata ɗaya ya fito jinjirin wata biyu ya fito an san an yi wata ɗaya an yi wata biyu ya ce gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana jinjirin wata ɗaya ya fito jinjirin wata biyu ya fito na uku ya fito ba aza tukunya ba watan ka gane kenan an yi wata biyu in jinjirin wata uku ya fito na ɗaya ya fito na biyu ya fito na uku ya fito watan an cika wata biyu shine Allah ya ce qul hiya mawaqitu linnasi Ka ce su lokuta ne ga mutane wal hajj da gane lokacin hajji inda wata bai hituwa ba a gane lokacin hajji amma yana hituwa an gama an san cewa wannan rajab ne wannan sha'aban ne wannan ramadan ne wannan shawwal ne so an san cewa a lokacin hajji ya yayi kenan shawwal ya fito dhulqa'da dulhijja duk lokacin yin aikin hajji ne sai ibnu kathir ya ce wa qala da cewa da Allah yayi huwa allazi ja'ala shamsa an wal mara nuran shi ya sanya marana haske ya sanya ma haske kowa da irin nashi rana ita ke da diya wata kuma shi ke da nur wa qaddarnahu manazila kuma muka kaddarta wannan watan masaukaye lita'lamu adadas sinina wal hisab domin kusan shekaru kusan kida da wata da rana ake kida na shekaru da shi ake kida na lissafi don haka faja'ala shamsa laha yakhussuha walƙamaru lahu nurun ya husu sai Allah ya sanya rana tana da haske wanda ya daidai da ita wata ma yana da haske wanda ya daidai da ita duk domin ya kasance an yi lissahi shine walƙamar ƙaddar qaddarnahu manazila shi ma wata mun sanya shi masaukaye wata inda yake jiya ba na yake ba yau haka zaka gani zai fara fitowa yamma ya ƙare gabas rana ta fito gabas ta kare yamma haka inda ka gane jiya gobe zai ɗago sama zai wani masauki ne yake ciki zai koma dagawa gobe ya kai wani masauki zai koma dagawa har ko da yake dan ranar 14 sai ka gane tsakiya yana daidai tsakiya ya kawo manzila ta tsakiya daga nan sai ya shiga wata manzila sai ya tayye tayye yana rage girma yana rage haske har ya koma kal urjunil qadim kaga cikin wannan kuma akwai qadim wannan aya yazo a cikin alqur'ani qadimu shine tsoho idan aka yi sabon abu sai a ce ma tsoho don haka ba a ce ma Allah alƙadimu a cikin ƙauli mafi inganci ba a cikin sufofin Allah ba ne alƙidamu da ake karanta alƙidamu wal baƙa'u domin alƙidamu bai taho cikin aya cikin ƙwar'ani ba bai zo cikin hadisa Annabi sallallahu alaihi wa ba alƙadimu kawai ya zo ne a nan a cikin yana siffanta zangarniyar dabino ko tsumagiyar dabino idan ta bushe ana ce mata kadim domin akwai jadid domin wata sabuwa ta fito wata sabuwa ta fito sai waccan ta koma tsohuwa to bata yi dai kama da siffar Allah ba Allah ba, sabo ake wanda yake komawa tsoho ba watan dadewa Allah ba ta da bai dade bane yanzu ya dade da sabo ne don shi yadda Allah ya siffanta kai ne shine huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin doka Allah huwal awwal shi Allah shine al awwal na farko in kace na farko yana babu wani abu kafin na farko ko ga lissafi ga hankali yanzu in kace wani shine na farko to babu wanda ya zo kafin shi ko ga aji aka ce wani shi yayi na farko ko ga kida aka ce na farko babu wata lamba kafin farko amma alkadimu akwai wani abu watan da yana sabo yanzu ya tsuho ya koma alqadimu don shi lokacin da mai aqidatu tahawiyya ya ce ƙadimun da'in, da'imun bilantiha'in la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yuridu lokacin da Sheikh Abdul Musin Abbad ya zo wajen sharhin wannan sai ce sai ya ce ƙadimun suna sifinta Allah cewa Allah ƙadimun daɗaɗɗe ne bilaftida'in bai da farko sai ce inda ya yi amfani da kalimomin da mai risala ya yi amfani da su yace laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un wannan shi yafi zama daidai inda da mai risala ya amfani laysa li awwaliyati ibtida'u wata awwaliya ta Allah cewa al-awwalu al-awwaliya da shi mai risala ya amfani da ita ita tafi al-qadim da mai da mai da mai kawaidi ya amfani da shi domin al ba kuma duk ma'anar su suna nufin ma'ana guda ne kowa in ya ambata amma shi al bai zo cikin littafin Allah ba bai zo cikin siffar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba siffanta Allah da al-qadimu da al amma ya zo da ta shi da al kun ga malaman ahli sunna suna da tsananin adalci yanzu aqidar ɗahawiya ta su ce ko aqidar ɗahawiya ta su ce suke karatu aqidar ɗahawiya in ka jiya amma mai aqidar ɗahawiya da ya faɗi kalmomin da ba su inganta ba sai ka ce da yayi amfani da kalmomin da Abu Zaidul Qair Abu Zaidul yayi amfani da su mai risala shi yayi amfani da kalmomin da su suka inganta laysa li awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un cewa farkon Allah shi shikenan bai da farko don haka ƙarshen shi bai da yankewa don haka wannan ne daidai domin shi daidai da shi daidai da aya al huwal awwal wal don haka da annabi sallallahu ya zo fassara wannan sai ya ce antal awwalu laisa, qablaka shay'un wa antal akhiru laisa, ba'daka shay'un wa antal zahiru laisa, fawqaka shay'un wa antal batinu laysa dunaka shay'un don haka sai annabi sallallahu ya fassara yadda suke don haka ce ma Allah al-awwalu shi ya fi cancanta shi ya zo cikin hadisi ƙor'ani shi ya zo cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi amma alqadimu bai zo cikin ƙor'ani ba bai zo cikin hadisi ba falsafa ce ta wasu yasa aka yi amfani da shi don aka bai amfani da shi bai amfani da shi yafi ana nuna min lokaci yayi don aka nan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu ah, jiya na ce muku wani ya turo miliyan biyu ko ba na marayu na ya turo ba shi ya faɗi cewa ya turo ne na taimako ne yanzu haka na an kai su wajen 'yan gudun hijira da ke ramin kura an sai musu buhuwan abinci shi ma wani aikin lada ne babba in ka je wurin akwai abin tausai sosai akwai mutanen da suka yi ta roƙo cewa da Allah a sa musu santa wurin an sa musu santa ta tallafi amma ba ta isar su wajen mutum ɗari takwas ne a wurin don haka dai da kuɗin da ya turo yanzu ana ana sai musu kullum buhun shantali ana ba su kuɗin cefane kuma da kwanna na gero wanda za su kunu an raba su majmu'a takwas a kowace majmu'a sai a ɗiba a bata cikin wannan kwano eh, kwano nawa alhaji kwano an diba ba su kamar kowane kwano takwas ne ko kwano hudu a ba su su dafa makansu sai ya kasance cewa an dafa buhu guda kullum wanda shi ma aikin kwarai ne lada ta bata ka samu taimaka ma marayu ba to Allah ubangiji ya saka ma wanda ya turo wannan tallafin da alkhairi don haka abin da sani faɗi domin masu lissafi eh ka zo ai wadi wata figures ce ah, <laughs> saura miliyan biyu <laughs> don haka wannan yanzu an cire shi cikin bayan je ina fita sai ga text message ɗin shi na cewa ga ya tura ya tura mai receipt ɗin ga abin da ya turo kuma ga abin da yake so a yi da su sai da kira su nace to ku yanke ka kusa cikin sunna tv da gidajen rediyo cewa an sa su wa'anda annan su kuma za su yi musu bayani har na ce ba zai musu bayani ba sai na ga miliyan biyu suna da yawa fa zai yi a zo lissafi <laughs> lissafi ya kasa a ce to akwai har yanzu malam kuɗin nan saura dubu ɗari biyar ba su cika ba <laughs> gara a yi haka wallahu ta'ala alam da haka mala yakubu ko yanzu wannan sai a mai da aka wani je wannan bayanin bai bukatar sai ya fita ko alhamdulillah Allah ya saka alheri na tambaya ta farko yana magana akan halaccin buɗe qur'ani wajen tuhajju da limamin da bai harrace ba ko kuma da suke son zuwa liman gyara idan yana karatu Eh, yana halatta ga limamin da bai har da ci Qur'ani ba ya bude ya dinga karantawa domin na Aisha radiyallahu anha ta kasance tana sa bawanta da bai har da ci Qur'ani ba ya bude yana karantawa yana yana bata sallah yana bata sallar dare sannan kuma wannan kana iya yi a gida kana iya yi a masallaci kana iya yi a Ramadana da wajen Ramadana haka idan limamin da ya hardace harda ta bata tsayi ba sosai kuma babu wanda ya hardace da zai iya ta sai ana iya sa wani ya bude Qur'ani ya kasance yana taɗi domin ya dinga tadda shi amma dai haka dai mutum ya bude Qur'ani domin ya dinga diba yana bibiya wannan bai dace ba domin in haka zai yi ikhlali zai bar wasu sunnoni kamar sunnan aza hannun dama bisa ga hagu ba za ta yiwu ba sunnan ya kasance mutum yana na soki kai ne yana kallon kasa duk wayannan sunnonin ba za su samu ba don haka mutum baya ɗauka Qur'ani haka dai ya bude ya dinga dibawa yana yana karanta amma akwai waɗannan uzura yana halatta ya yi saboda samun ne daga magabata wallahu ta'ala ala mai wannan tambaya tambayar shan ansa ta farko magana da qur'ani ta dace da waccan tambaya ta biyu na magana akan malam ko akwai nasi tabbatacce da yana cewa idan aka wa mutum sallama wurin ansa sai ya ce amin amma assalamu alaikum amin babu babu nasi da ya zo da amin kawai masu yi suna ƙara ne a matsayin addu'a kuma rashin ƙarawa ya yi ma sallama ka ansa ta da wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu ko wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu wa maghfiratuhu wannan shi ya inganta ƙara lafazin amin bai inganta ba wallahu ta'ala alam wannan ce Allah ya albarkace mu da shiga kwanaki goma na ƙarshen Ramadan shin ko in yi tarawihi ko in yi tahajjud wane ne ya fi falala jiya irin wannan tambayar ta wuce mun ce abin da ya fi ka tsaya ga ɗaya in ka yi ɗaya ka tashi ƙarshen dare ya kasance ka wasu ibadu ya fi in kuma ƙarshen dare yanzu ka kai sallar ka yi ta domin dai kada ka wuce raka'a goma sha ɗaya yadda ya inganta annabi sallallahu alaihi ya yi tare da cewa in ka yi tarawihin ka yi tahajjud kauli mafi inganci babu laifi a kanka amma dai tsayawa ga yadda annabi sallallahu alaihi ya yi ya fi akwai ladar sallah akwai ladar koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta'ala wannan mace ce take tambaya akan ta ce malam ok bayan a addu'a Allah ya ƙara malam lafiya ah, ta ce malam ina tambaya mahaifinta ya biya mata kujera hajji ita da 'yan uwanta guda uku ah, ta gaya ma mai gidanta to sai ta yi narishin ɗin abin da ya ce mata hmm. sai ce bai kamata ki tafi ba ke san yanzu ba da aiki kusan shekara biyu muna ta haƙuri ke ga Allah ya kawo arziki ke yi haƙuri mu sayar da kujerar nan mu yi sana'a in Allah ya sanya mata albarka wata shekara sai in biya miki sai ki ji yanzu ke ga irin kitan za ki ban mu da ɗayan ki babu abinci ta ce malam Allah yana son a bani shawara in kuma Allah bai sa albarka ba ayi 2-0 ke da babu jalli babu makka a'a wanda Allah ya ba halin tafiya aikin hajji ba ya kawo wani uzura na jalli zai kama hanya ne ya tafi aikin hajji kawai sannan tafiya aikin hajji ga wanda ya samu hali baya bukatar iznin miji baya buƙatar iznin miji ko miji bai yadda ba ana zuwa aikin hajji domin wajibi ne shi ai zuwa aikin hajji haka sallah ko miji bai yadda ba za ki yi sallah amma da yake zuwa jami'i na sallah ba wajibi ba ne sai in ya yadda sai an nemi izini amma yin sallah ita gida ki ce azhar zaki ya ce bai yadda ba ce ai ba sai ka yadda ba haka lokacin hidda zakkaki yayi ki ce zaki zuwa ya ce bai yadda a rigi dukiyar nan ba ba sai ya yadda ba haka nan azumin ramadana yayi ya ce ki ce zaki ya ce ba sai ya yadda ba haka aikin hajji yayi ki zaki tafi ya ce bai yi ba na farko na farilla baya da wannan incin don haka zaki tafi duk wanda Allah ya ba kudin zuwa aikin hajji ko ya bashi kujera aka bashi kyauta kamata ya yi ya tafi aikin hajji ya roƙi Allah ya mai buɗi hmm. kaga in ya dawo sai buɗin ya zo kuma buɗin falalar ta samu ya fi a ce wai a aji kuɗi aiki hajji a sarrafa su a yi wani abu ga wa'inda ake biya ma kujera da yawan a biya mutum kujera sai ya ce wanda a gidan haya yana zuwa aikin hajji eh wanda a gidan haya yana zuwa aiki hajji wannan ne shufan mutane da yawa ita tana gidan haya ɗanta sai Allah ya fara bashi kuɗin da ya biya mata aikin hajji ko wata hanya ya sa mata aikin hajji sai ta ce ai babu hajjin wanda ya tafi yana gidan haya wa faɗi haka babu inda aka faɗi haka don haka ko wanda a gidan haya ya samu kujerar hajji yana biya irin wannan yana aukuwa ga waɗanda ake ba kyautar ragon layya sai ba mutum kyautar ragon layya sai ya sai suwa <laughs> bai kyauta ba ba daidai ba ne duk wanda aka ba kyautar ragon ya, yanke shi ya kamata ya yi ya nemi kusanci da Allah Allah ya karba mai ya shi abin da ya fi wannan ragon ya, haka wanda aka biya mai aikin hajji wallahu ta'ala alam a wannan majalisi an ta magana akan ladubban itikafi da wanda ya kamata kuma naji ana ta yawo da status akan irin wannan abubuwa amma dai cikin wannan tambayar da ya rubuto abin da zan kawai karanta shine malam shi yana halitta mai itikafi ya dinga gaisawa da wadda zai aura alhali na itikafi ku gaisawa da zai aura alƙalji ko ba itikafi kake ba ai wada abin al'ada ce ta bahaushe wadda yake bata da kyawu a addinance a musulunce babu ku dinga zance da ita bale ka shigo da shi a cikin masallaci a'a bai kamata ba amma in matakka ce matakka ce tana iya zuwa ta kawo maka abinci kuma ku tsaya ku yi magana annabi sassan na itikafi safiya ta zo inda shike ya tsaya yana fira da ita har wasu mutane suka zo wucewa suka shige da sauri yace ku dawo da yace su dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace so yace mata shi ce suka ce a ah, subhanallah ya manzo Allah kai zamu zargi yace inna shaytana yajri lil insani majrad dam don haka insha Allah gobe tunda yanzu an nuna sauran minti biyu gobe za mu yi bayanin yadda ya kamata a itikafi da sharuɗa musamman akwai masu itikafi a cikin wannan masallacin wallahu ta'ala na'am to tambaya ta ƙarshe saboda yanayin lokaci malam shinku yana halarta ɗa ya yi ƙarar mahaifinsa bisa ga dalilin tauye haƙƙin iyayensa mata to sai kwaɗi dalilin da sai wannan tambaya cewa hmm. domin mahaifinsa ne ya rantse sai ya ƙara aure ko matar da zai aura tana da cutar HIV kuma ya sani amma ya dage cewa sai ya aure ta ya ce maganar da ake ciki yanzu ya ma aure ta kuma ya ce duk wanda ya ji bai iya zama da shi to ya tafi ya bar shi malam don Allah me ya kamata in yi a matsayina na ɗansa na farko dai yana halatta mahaiɗa ya kai ƙarar mahaifin shi an yi ta kai ƙarar iyaye su kai ƙarar 'ya'yansu yaya su kai ƙarar iyayensu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ƙara tana da ma'anar cin mutunci shi yasa yanzu ka kai ka alƙali bai raga ma ba don haka in ka kai mutum ƙara je ƴan sadda ko je ƴan civil defense ko wajen kotu yanzu akwai rashin ragowa cike, don shi ban baka shawarar ka kai ƙarar mahaifinka yanzu kotu amma kana kai ƙarar shi wajen mahaifin shi yana da rai kana kai karar shi inda yayan shi yana da rai kana kai karar shi inda mallamin shi yana da rai kana kai karar shi inda sarkin mallamai kana kai karar shi inda wani mallami da ake ganin daraja ta da mutunci ne cewa ga fa abin da ya dauko ba daidai bane don haka a kira shi a tsawata mai a kira shi a ji me yake aukuwa musamman irin wannan abin da ka faɗi to lalle lalle ana bukata a kai karar shi inda wani wanda ya san abin da ya kamata wanda yake jin magana domin a samun masauran mahaifan naku mata mafita Ishi ina aka yi shi kara irin wannan to za a san menene mafita ko a tilasta mai rabu da ita ko a raba aure tsakanin da mahaifi mahaifan mahaifan naku mata ko a diba a gami yafi maslaha a yi amma irin kai wannan ƙarar ga mutum mai mutunci mai daraja wanda ya sani ana saurara mai bai da laifi wallahu ta'ala alam wannan ba tambaya ce ba neman addu'a ce tace wata buga Allah ce take neman addu'a Allah ya bata miji nagari tace budurwa ce amma don Allah mallan kada a sanya ta cikin kullihi hmm. tana so mata addu'a hmm. <laughs> to muna roƙon Allah Allah ya bata miji na gari ba ku ce amin ba Allah ya bata miji na gari Allah ya aurar da ita mun gama da ita to sauran waɗanda ba su isuwa Allah ya ba su kaga ai ba cikin kulli sai da muka wata ta da muka wa kulli amma abin da ba sani ba Allah ya da asar ta kulli ya asar ta ta ga a saka cikin kulli ko da ya samu saboda wani Allah a shi ta wani zaka mun miki taki ko mun saka cikin kulli ne da ke da sauran wa'anda ba su da du Allah ya ba su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wanda aji wanda ba karanta ba ka aji wanda ba karanta wanda ba karanta ba ka aji wanda